akan malamai waɗanda ake dogara da maganganunsu wajen addalawa ko raunata mazaje masu riwaya a cikin ƙarni na hudu bil'akhas za mu tashi akan rakami na malami na takwas a cikin wannan jeren giya wanda shi ne ibn adiyyin wanda aka haife shi shekara ta 277 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ya rasu 365 ya rayu shekara 88 kenan a duniya haka ake kiran shi ibnu adiyyin wasu kuma suna ce mishi eh, ibnu al-qattan kamar yadda zahabi ya ambata a cikin ah, littafin ah, ah, tazkiyatul huffaz malam yace huwa abdullah bin adi bin abdullah bin muhammad bin mubarak al-juzani abu muhammad al-jurjani abu muhammad uh, abdullahi dan adiyu dan abdullahi dan muhammad dan mubarak mutumin kasan jurjar ana mashi alkunya da abu muhammad abu ahmad na'am qala al-hafiz az-zahabi sami'a bil haramain wa misr wash-sham wal-iraq wa khurasan wal-jibal wa tala umruhu wa ala isnadihi Imam Zahabi yake cewa wannan malami ya koyi hadisi a Makka da Madina da Misra da ƙasar Suriya da Iraki da Khurasana da Aljibal wato eh, ƙasashen da suke da duwatsu dinnan su waɗannan eh, ƙasashen cikin tarayyar Rasha na Rusasshiya da kuma eh, wa qala umru shekarun shi sun yi tsawo ya dade a duniya wa ala isnaduhu isnadin shi yayi gajarta ويعد ابن عدي من كبار أئمة الجرح والتعديل أنا لساف ابن عدي أشكم من يما لمن جرح والتعديل وعده الذهبي من المعدلين ومن المعتدلين المنصفين كالبخاري الإمام الذهبي يا لساف أشكم ما لما يمسو آدلت متكيتا wanda ba su da tsanani ba kuma su da sakaci sananne daga gare su kamar yadda ake sanya Imam al-Bukhari da irin su Abu Zur'a cikin wannan dabaka irin su Imam Ahmad ibn Hanbal duk da yake an ambaci cewa yana da lahani a harshen sa saboda ba balarabe bane kuma kwarewarsa da larabci tana da gazawa akwai akwai maganganu a cikin littafin waɗanda suke nuni zuwa ga gwaranci raf'ul mansub nasbul marfu da ire-iren su suna nan a cikin littafin waɗanda kuma ta hakiki ya tabbatar da ba kuskuren masu kwafewa ba ne haka yake tun da kamar yadda malaman tarihi suka ambata cewa yana da lahani a bakinsa domin ba gwari ne ba balarabe ba ne irin mu ne shi ma ba balarabe ba ne وقد اختار ابن عدي طريق المسابرة والتتبع لأحاديث الرجل المتكلم فيه المتكلم فيه ibnu adiyin ya zaɓi wani tafarki wajen tabbatar da wane mai rauni ne ko maras rauni yakan yi musabara ya bibiya hadisai ya yi cikin ɗin hadisan mutum wata tabbo ya bi isnadi ɗaya bayan ɗaya ya bi matini ya ga ina ne kake yin irin riwayan sikat ina ne kake saba musu baya dogara kawai da aisuwa na sun ce kaza sai ya bincika wani lokaci ya yi da hukunci wani lokaci ya ce to na bincika hadisan wani da aka ce munkari ne ban gana kara na bincika hadisan shi ban komai ba fa huwa yusdiru hukmuhu ala ar-rajuli ba'da tasabbu'i ahadithi yana sanya hukunci ne ga malami bayan ya bibiye hadisan malam wa hadha ma ja'ala hukmuhu ala ar-rijali munsifa wannan shi ya sanya hukuncin shi akan mazaje ya zama hukunci ne na adalci bil ittizani muttasifan bil ittizani wal insaf ya sifantu da daidaituwa da adalci واتزع ابن عدي هذا النهج في كتابه الكامل للنقد والحكم على الرجال وأهله ابن عدي يأتي وأن تفركي الاتفاق الكامل في ضعفاء الرجال وزهكنشي كمذاجي نقد حديثنس وقد أثنى أئمة الحديث على كتابه ثناء عاطرا malaman hadisi sun yi yabo mai daɗi ne ƙanshi akan littafin nasu wa zalla kitabuhu mawdi'a inayatil ulama'il jarh wa ta'lim kuma littafin ya ci gaba da kasancewa har yanzu abun muhimmantawa a gun malamai wanda suka biyo bayan sa irin su Zahabi irin su Ibn Hajar irin su al alai su Ibn su su al Zainuddin da makamantansu dukkanin malamai da suka biyo bayan shi musamman waɗanda suka zo daga baya baya sun dogara sosai da littafin shi wajen hukunci akan mazaji wa mimma iba alabni adiyin annahu zakara al-kathira min al-thiqati fi kitabi daga cikin abinda aka aibanta ibnu adiyin da shi shine ya ambaci mutane da dama daga cikin amintattu a cikin littafinsa li'annahu iltazama an yadhkura fil kamili kullu man wa fi saboda kaidar da ya sawa kanshi shine zai ambaci duk mutumin da aka taba yin magana a kansa akan cewa ba za a karɓi riwayarsa ba to zai kawo shi In ya kawo shi to sai kuma ya bayani ya faɗi hukuncin da shi ya gani a kai wani ya tabbatar wani kuma ya kore kamar misali ya ambaci Affan ibn Muslim ya ambace shi a cikin wannan littafi yace kuma na ambace shi ne da nufin na kare shi saboda an ce kaza a kai shi an ce kaza a kai shi amma mun bincika ba haka bane to ya ambaci tiqad da yawa da haka ba wai kawai da zaran kaga ibnu adiyyah ya kawo sunan wane kawai sai ka hukunta cewa to wane mai rauni bane sai ka bibiyi me yake faɗa akan wane, musamman idan wannan wanan an san shi a matsayin mutumin kirki wanda ake karɓar fa faqala fil muqaddimati ga abin da faɗa a cikin da littafin yace wa adkuru fi kitabi hadha kullaman dhukira bi darbi min dha'f zan faɗa a littafin nan nawa duk mutumin da aka ambace shi da wani nau'i na rauni wa man ikhtulifa fihim fajaruhu fajarahu bad wa adalahu bad al'akhar kuma zan ambaci waɗanda aka yi sabani game da su wanda wasu suka amince da su wasu kuma suka soke su sun malaya kifi mokifar gafin sannan baya yin wato shirme ko wuta bal ya ruddu alamun ah, hawalan naila min istiqat yana mai da martani akan duk wanda yayi kokarin ya ya samu abin da zai faɗa akan amintattu din ya qulu zahabi zabi yake cewa wa yadhkuru fil kamil kullu man tukullima fihi bi adna shay yakan ambata a cikin kamil duk wanda aka yi magana akan shi da dan abu ko mun karantar sa walau kana min rijalis sayyi koda daga cikin mazajin bukhari da muslim ne walakinahu yantasiru lahu idza amkana sai dai yana kokari idan ya samu hali ya taimaka musu ya fitar da su daga abinda aka sanya su na rauni wa yaqulu as-sakhawi al-imam sakhawi a cikin al-ilan bi tawbih liman zama tarihi yake cewa huwa akmalul kutubil musannafa qablahu wa ajallu wannan littafin ya fi cika fiye da littafin da aka kawo aka rubuta gabaninsa kuma ya fi shi ɗaukaka walakin tawassa'a li dhikri man kulli dhikri kulli man tukullima fihi wa in kana thiqa sai da ya faɗaɗa wajen ambatan kowa da aka taɓa magana a kan shi ko da amintacce ne ma annahu la yuhsin an yuqala al-kamilu lin-naqis yace kuma fa bayan haka bai kamata a kira wani abu da suna kamili ba inda dan adam ne shi ma'ana tun sunan da yace mishi al-kamil din shine sahawi yake ganin cewa suna akwai mubalaga a cikin sa da haka littafin ibnu adi littafi ne sananne da ma ana buga shi a cikin mujalladi biyar akwai shi a nan makarantar kwafi wajen kala uku alal aqal kuma ko yanzu ka je kasuwa zaka ka same shi sanan littafi ne al-kamilu fi du'afa rijal yana da kima kwarai da gaske a wajen sanin mazaje da sanin illoli da kuma ganin maganganun da aka yi akan su da isnadojin su da tahqiqi akan maganganun sai al-imamu Abu Ahmad al-Hakim Abu Ahmad al-Hakim wanda aka haife shi ka ta 285 ya rasu shekara ta 370 da ainihin wato takwas هو محمد ابن محمد ابن أحمد ابن إسحاق النيسابوري الكرابيسي المعروف بالحاكم الكبير شين الحاكم الكبير بحاكم أبو عبد الله وأن مالم أبو عبد الله منه الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري يا مش ترجمة وتكمي mai tsayi kwarai a cikin tarihi Naisabur ya bayyana falalarsa da daukakarsa da darajarsa malamin sa wa yace talabal ilma wa huwa kabirun wa lahu nayfun wa 20 sana wannan malami ya fara koyon karatu yana da girman sa, ya wuce shekara ashirin da wani abu sannan ya fara koyon karatu wa urifa bittijwal an san shi da yawon neman karatu gari gari wa karshe shahida bin Bugi abi ahmad al-hakim ghairu wahid min al-a'imma an samu malami fiye da daya sun shaida cewa wannan malami babban malami ne qala al-hafiz al zahabi al-imam hafizul allamatu sabt muhaddisu kurasan haka zahabi ya mishi take a cikin siru alamin nubala yace babban malami mahaddaci kwararre mai tabbas malamin hadisin kasar khurasan wa qala aidan zahabi ya sake cewa a cikin tazkira yace muhaddisu khurasana al-imam al-hafiz al malamin hadisin khurasana limamin nan mahaddaci kwararre muhammad ibn ahmada bin ishaq al-laysaburi al-karabisi sahibu tasani ma'abuci da tafai wa kana muta'athiran ghayat at-ta'athuri bil bukhari wa tirmidhi wannan malami ya shahara daga gare shi cewa ya ta'asirantu kwarai da al-imamai bukhari da ɗalibinsa tirmidhi wa qad sannafa al-mustakhraja ala kitabaihima har ya rubuta ma sahih bukhari da littafin sunan al-imam tirmidhi yayi musu mustakhraj wakana ya yaqulu yana cewa samitu umara ibnu alikin yaqulu mata muhammad ibn isma'ila wa lam yakhluf bi khurasana mithla abi isa fil ilmi wazuri zuhdi baka hatta amiya yana ba da labari yace naji malamin mu na cewa a kasar khurasana bukhari yana cewa ban bar wanda ya kai malam abu isa tirmidhi ilimi ba da sanin ilimi da zuhuru da takatsantsan baka turmudin ya ta kuka na tsoron Allah da juyayin rayuwa hatta amiya har sai da ya makanci kamar da shi ma wannan malamin shi ma ya makanci ƙarshen rayuwarsa kamar shekara biyu ƙarshen rayuwarsa ya makanci ah, ba tare da ya samu fasadi a cikin kwalwarsa ko a karatunsa ba sai ma ya ce ah, allafa abu ahmada alhakim aidata kutubin minha al-asma'u wal kuna wanda shi littafin shi sananne da ake amfani da shi a magana akan jarhu ta'dil al-asma'u wal kuna sai kuma ibn shahin wanda aka haife shi shekara ta 297 ya rasu shekara ta 385 ya rasu shekara ɗaya kenan suka rasu da Imam Daruqutni an ce ya rasu bayan Daruqutni da mako guda ko 'yan kwanaki kaɗan haka a cikin Zulhijja tamanin da takwas kenan a duniya da aka ya girma daru kudini inda shi daru kudini ya shekara 80 ne dindi a duniya daga shekara biyar zuwa wannan shekarar 385 kamar da zamu zo mu insha Allah Allah gafarta musu gaba da sunan shi Umar bin Ahmad bin Uthman bin Ahmad bin Muhammad bin Ayyub ibn Azdad ibn Siraj bin Abdurrahman Abu Hafs al-Wa'il al-ma'ruf ibn Shahi malam umar dan ahmad ahmad dan usman dan ahmad dan muhammad dan ayyub dan azzad dan siraj dan abdurrahman mushi al alkunya da abu hafs malami ne mai wa'azi an fi sanin shi da ibnu shahid asluhu min marwa min marwa min kuri khurasa garin sa asali shine marwa daga cikin wato lungunan kasar khurasa shine zaka ji ana cewa al-marwazi al-marwazi to garin marwazi bada'a as-sama'a sanata 80 wa 300 ya fara koyon karatun hadisi shika ta 308 shika ta 308 ma'ana lokacin darku ne shekara uku kenan a duniya warhal ila sham wa farisa wa basra yayi tafiye tafiye zuwa kasar sham da kasar faris da kasar basra wa qad jama'a ibn shahin al-kathira wa ishtaghala bil jam'i wa ta'lif wannan malami ya haɗa hadisi da yawa ya tattara ya shagaltu da haɗa karatu da littafai wa sannafa wa na musannaf ya rubuta littafai guda ɗari uku da talatin, min hal tafsirul kabir daga ci akwai tafsirul kabir wanda aka ce alf juz juz'i dubu ah, wal musnad da musnad dinsa 1300 juz'i shi kuma juz'i dubu ɗari uku. wa tarikh 150 juz'a da kuma tarihi wa a cikin juz'i 150 wa zuhud 100 juz'u da kuma zabi akan zuhudu shi kuma juz'i 100 an ce ya kasance bayi da mazhaba bai san mazhaba kowa ba in an tambaye shi ma me mazhaba ka sai ce ana alama zabi muhammad ana muhammadiyyu haka yake cewa baya bin mazhaba kowa shi ma yana da irin waccan matsala ta lahani da kuma rauni a wajen riwaya kuma yadda zahabi yake cewa a cikin sa, a cikin sayar alamin nubala ya ce malamin ba wai eh, mutkini ne irin gogaggun malaman nan amma dai ma huwa rawiyatul islam wanda ya tattare wannan riwayoyi lalle ya kai a kira shi wannan suna yana da ɗimbin riwaya wa asna alaihi kathirun min al-a'immati fi jam'i wa malamai da dama sun yi yabo a gare shi wajen tattarin tafansa da yayi ya kula al-hafiz az-zahabi al-imam al-hafiz al-imam al-mufid al-mukthir muhaddith al-iraqi yace babban malami limamin nan mai yawan karatu mai amfanar da mutane malamin hadisin kasar iraqi walam yakun yuqabil ibn shahin mu'allafatihi ala al-usul daga cikin matsalar da ya samu ya kasance baya gwada littattafan shi da usul ma'ana idan ya kwafi baya komawa ya ga menene yake cikin asalin ta ba kama ya kulu kamar yadda yake cewa jami'u ma sallatuhu min hadithi lam u'arifu min usul ni gaba ɗaya hadisai na bana gwada su da na asali abin da ya hadace kawai ke rubuta ya ali bi nafsihi fi ma yanqulu baya komawa ya muraja'a ya gyara min huna tasarrabat ilaiha awham daga na ka samu kurakurai sun shiga wani kima alaihi min ajli aka kuma dinga jin haushin shi ana suka shi saboda irin wannan bai da tsafta a wajen rubutunsa wal ibn shahin kitabun jarh wa ta'dil fi istiqat musamma tarihu asma'i istiqat mimman nuqila anhum al ilm yana da tafi da wannan suna wanda ya kira shi da suna tarihu asma'i istiqat mimman nuqila anhum al ilm tarihin sunayen malamai amintattu waɗanda aka ruwaito ilimi daga gare su wallahu ta'ala ta sai mu kuma al-imamu az-zahabi a cikin littafin al-ibar fi khabari man abar zahabi yace sanata 19 wa 200 shekara ta 219 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fiha wa lati ba'da an ce a wannan shekarar ko kuma a shekarar da ta zo gabaninta imtihana al-mu'tasim al-imam ahmad bin hanbal a wannan shekara ta 19 ko kuma shekara ta 20 ne sarkin wannan zamani al-mu'tasim ya jarci imam ahmad ibn hanbal game da mas'ala ta khalqul qur'an wanda mun yi bayani akan ta a baya gurgurdan hali wadriba bayna yadayhi bisiyar hatta gushiya alayhi aka dinga dukan imamu ahmad akan idan shi sarkin har sai da imamu ahmad dan hanbali su ma falamma sammama walam yujib atlaqahu wa nadama wa wani dima darbi yayin da imamu ahmad ya kafe kan ra'ayinsa ƙi amsa bukatunsu sai suka sake shi suka yi nadama akan aikin su in mutuna a baya an riga an ɗauki imamu ahmad dan hanbali an kama hanyar sa da shi za a kai shi gun halifa shine yayan wannan din shine Mahmud. Allah cikin ikonsa ma'amun ya rasu to daga nan kuma shine aka dawo da shi da aka dawo da shi ne kuma a sake shi da aka je aka saka shi a gidan yari aka aje shi kafin wannan sabon halifa ya duba sa wadannan malamai na bid'a su ibnu abi du'ar suka ci gaba da buga sarkin kuma shi wannan sarkin ba irin na bayan bane bai da nasibi kwata kwata ilimi soja ne zallan shi kamar tarin shi zamu rubuta tarihin shi a gaba soja ne ba kamar ma'amun ne da yake da ra'ayi na ilimi ba yake da basirar karatu da sauransu wannan an ce tun suna yara ma ya kasa ma koyar rubutu da karatu abin da ya iya kawai furusiya hawa doki da farauta da tsara da duka da aka tsawon rayuwa mahaifinsu da wannan rayuwar yayin nashi shi yana can da yana jihadi to kuma yayin nasu zai rasu ya mishi wasu shi da cewa duk abin da za ka yi malaman nan su za ka fi shawararsu malaman nan suka ce ai wajibi ne a tabbatar da cewa an hukunta wannan malami in ba hukunta shi ba haibar halifanci za ta lalace za a gama yafi karfin doka kar a kyale shi wasu ma suka ce an zubar da jinin shi ma su alhaki a kansu kar ka ci komai ya halifa musulunci shi ne aka fito da shi ba a gaban sarkin aka yi aka yi a lallashe shi ya ji ya ki aka kasa ƙure shi sarki yana ce mashi so nake kai ka faɗi wannan kalmar in sake ka yace to ku nuna mana wani abu da zan dogara da shi a cikin alƙur'ani babu aka duna ana duka Imam Ahmad dan Hanbal aka ce da suka farfasa mai jikin shi baki ɗaya, tun yana numfashi har ya suma da suka ga ya suma sai suka tsorata domin kuma mutanen gari hankalin su ya tashi akwai yiwuwar in Imam Ahmad dan Hanbal ya rasa rayuwarsa a wannan yanayin to za a yi musu tawaye za a yi aika aika a garin dan haka suka lallaba suka cire shi daga abin dauri da aka saka shi suka aka kwashe shi aka kai shi gidan ɗaya daga cikin wasu wani waziri wanda shine ya aje shi ya jinya shi wajen kwanaki aka aje likita na fada shi yake zuwa kullum yana duba shi daga baya aka mai da shi gida Allah dai ya sa ba za a yi wata fitina ba akwai sauran rayuwar shi ya tsira ya rayu su ma suka tsira to wannan abun wasu suna ganin a wannan shekara aka yi shi karshen ta wasu kuma suna ganin a farkon shekara ne mai zuwa labari ne wanda ke sananne kana iya koma cikin littafin al-bidayatu wan ibn kathir kaga mihna ta imam ahmad ibn hanbal zaka san bayani akan wannan haka cikin tarihul islam na imam az-zahabi haka akwai kitabul mihna na hanbal ibn ishaq wanda dan uwan imam ahmad dan hanbali ne Allah ya gafarta musu gaba daya wa fiya tufi ali ibn ayyash al-hani al-himsi al-hafiz sai kuma al-imam abul hasan ali ibn ayyash al-himsi al hani al-hafiz malamin hadisi ne wannan mutumin kasar Hims gashi ne yace muhaddis Hims a cikin kasar Sham kenan wa abiduha kuma wato wanda aka sai da bauta Allah wajen wannan yana daga cikin malamai Imam al-Bukhari da Bukhari riwaya daga gare shi kai tsaye sannan su kuma al-arba'a wato Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah su kuma sun yi riwaya daga gare shi da wasita Muslim shine bai fitar da hadisin shi ba daga cikin as-sitta sunan shi kenan Ali ibn Ayyash al-Alhani Abu al-Hasan min Jarir ibn Usman wa tabaqatihi wa dhukira fi man yasluhu lil qada an ambace shi a cikin mutanen da suke sun cancanci alƙalanci har aka gayyato shi wannan minista Aksam ya gayyato shi ibn Aksam ya gayyato shi aka zo da shi aka shiga da shi fadar Ma'mun za mu shi interview ta alƙalanci da ya kalli ma'amun kawai ya murmushi kuma kawai sai fashe kuka sai ma'amun yake ce musu adakhaltum alayya rajulan majnuna kun shigo mun da ma kuka ku kuma da shi da wannan dabara Allah ya miki shi tsira da alƙalancin wa fiha abu ayyuba sulaiman ibn dawud ibn ali al-hashimi al-abbasi sai kuma wani daga cikin shi ma wato umara kuma wanda yake malami ɗaya daga cikin ahlul bait na gidan abbas wannan ya da hadisi a cikin al-kutubul arba'a ne kawai ah, sika ne min al-thiqat sunan shi Abu Ayyub Sulaiman bin Dawud bin Dawud again Dawud bin Dawud ibn Ali al-Hashimi al-Abbasi jikan Abdullah dan Abbas ne sami'a Isma'il ibn Ja'far wa tabaqati yayi karatu a gurin Isma'il ibn Ja'far da sa'anninsa wa kana imaman fadilan sharifa limami ne mai daraja mai girma da ɗaukaka روي أن الإمام أحمد بن حنبل أثنى عليه وقال أما ذا لبارن سوى الإمام أحمد بن حنبل يمشي يبو كما يتي يسلوه للخلافة وأن يأتي تجالي فنش سيدي بسامو ليبا وفيها أولا شكرا لديكما إلى يوم عالم أهل مكة الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الأميدي سكما ببما لمن أثر مكة ya rasu a wannan shekara shine al-Imam al Abubakar Abdullahi Bakr Abdullah Zubair bin Isa bin Ubaydillah bin Usama wanda aka san da suna al-Humaydi sunan shi kenan Abdullahi ibn Zubair bin Isa bin Ubaydillah bin Usama ah, nasaba shi na tikewa ga Banu Asad ibn Abdul Uzza ba Quraishi ne tsantsagaryarsa shine al-Imam al-Humaydi malamin Bukhari wanda Bukhari ya buɗe sahihinsa da hadisin riwayar farko a cikin sahih bukhari wanda yayi ta hadisin innamal a'malu binniyat ta kan wannan malamin ne zaka ji ya ce haddathana al-humaydi abdullahi ibn zubair shi kuma daga malamin shi ne sufyan ibn uyaynata babban malami shi kuma daga malamin shi yahya bin sa'id al-ansari shi kuma daga malamin shi alqama bin waqaf al-laythi shi kuma daga sahabi Umar dan Khattab radiyallahu anhu duka da haddasana da akhbarana ana ana girmama shi saboda wannan darajar da Bukhari ya bashi duk akwai hadisin akwai riwaya Malik akwai riwaya Wani akwai riwaya kala daban-daban amma ya fara da wannan riwaya ta malam Al-Humaydi aka ce daga cikin hikimar shi ne shi wannan malamin dan Makka ne ba Quraishi manzon Allah ma kuma a Makka aka fara mishi wahayi kuma ba Quraishi da haka akwai akwai akwai abin nan wata latifa a fara da hadisin da wani malami dan makka ba ƙwarai shi fara kanta shi dan su ne asalin yan gida ko mun gane kafin a je wani gari kafin a je wani madina kafin a komai waɗannan mutanen makkan ƙurayshawa su ne asalin wanda aka fara wayi a cikin su kuma su suke da sab wajen imani to ga wani jikansu malami sai bukhari ya fara da hadisin shi ne abdullahi ibn zubair al-humaydi babban malami ne dakken malami yana daga cikin manyan kharijai na makaranta al-imamu ash-shafi shi ma wani bakware shi yace a rawa an fadl ibn iyad wa tabaqati wa kana imaman hujja wannan babban malami ne hujja ne daga cikin malami. al-imam al-bukhari al-imam abu dawud tirmidhi da nasa'i waɗannan guda hudu sune suka fitar da riwayarsa a cikin Ashabus sai ana cewa muslim ya fitar da riwayarsa a cikin muqaddima in ya tabbata akwai sunan da ya kawo wanda ya kama da nashi amma babu tabbas amma dai bai fitar da shi a cikin asalin as-sahih sai waɗannan guda hudun bukhari abu dawud daliban shi ne kai tsaye sannan al-imamu tirmidhi da nasa'i bil wasita ibnu majah bai fitar ba muslim bai fitar ba قال الإمام أحمد بن حنبل الحميدي إمام yace Humaydi limami wa Shafi'i imamu shafi'i shi ma imami wa ibn rawiya imam duka wannan magana imam Ahmad dan Hanbali ne lokacin da al-imam Shafi'i ya shi wannan ah, al-Humaydi Abdullah ibn Zubair da kuma ibn Abdul Hakam wanda shine mustamli na Shafi'i a lokacin shine kama a ce right man din Shafi'i right hand man ake cewa ko imam Shafi'i sun samu rikici akan waye zai hau kujerar Shafi'i tsakanin Abdullah ibn Zubair al-Humaydi da kuma shi wancan ibnu abdul hakam shin da shi humaydi bako ne a kasar dan shafi'i ya mutu ne a kasar misra na fata mun gane wannan duk da shi ma shafi'in bako ne dalibin shi ma da yake da jayayya akan ya cancanci kuma zama a kujerar shi ma bako ne amma ibnu abdul hakam dan gari ne shi da haka yana da usba yana da magoya ba yana da asha'ira abin nan sa magoya bayansa sai aka hada aka ce a ah, ai ai dan gari yafi gara ɗan gari ko mun gani ba idan an idan ya fi cancanta a ilmance ba duk da ya cancanta amma ba wai an yi wata jarabawa ne aka gane ya fi ɗayan ilimi ba shi kenan sai ya haƙura, ya bar musu garin sai dawo makka shi ɗan bakin ba sai kuma makka sai je <laughs> sai kafa makaranta ko mun gani sai je sai kafa irin wannan makaranta kuma sai Allah ya sa mata albarka to haka ya kamata mutane su zama da irin wannan haƙurin da ya zo na fitina za a kai shi su ta wa juna ranci su tsada hankalin al'umma ƙarshe a zo a wata aika aika wata rana irin da muka karanta game da tarihin al-Imam Tabari da Ibn Abi Dawud ko suka aka ta aika aika iri daban-daban har ta zama tarihi mara daɗi to kawai sai zare cikin shi sai ya koma zaka ga zahabi yana ba da labari yana cewa lamma mata Shafi'i arada al-Humaydi an yatasaddara yayin da shafi'iyar rasu humaidi ya zo ya zama malami mawdi'a a mazaunin imam shafi yace nafasa huwa ma ibn abdul hakam sai suka yi jayayya da shi da gida abdul hakam fa galaba ibn abdul hakam da usbati ya galabace shi yace inda innahu hajara wa qadima makka fa aqama biha majlisan sai dawo makka ya zama shi kawai ya ya zauna wani sharaf ilma ya yada ilimi mai yawa an fi jin labarin shi fiye da wancan dan shi karatu bai da ba'a da monopoly a ce sai gari kaza ko makaranta kaza ko masallaci kaza ko ko yare kaza ko mutane iri kaza ba wannan monopoly duk wanda ya iya ya tsaya ya mai hidima za a ji labari Allah in ya nufin ya dauka kashi za a ci inda kuka kake nema dan dama daga cikin sharrin da ke bibiyar ɗaliban ilimi akwai abu san ɗaukaka da san shahara da wuya ka samu wani mutum da yake ko da ilimi sai wanda Allah ya tsare in wannan fitinar bata dame shi sai dai ta wanta fita wani wani iya galabaitan ta wani kuma ta galabaice shi kowa yana so a ce shine malami da aka sani dan wannan dama dabi'a ce ta dan adam gaba ɗaya yana son ya zama a saman sauran shi yana son ya zama yana da galaba sannan bayan galaba kuma yana so shahara shine ko ina a ji labarin shi a sun sunan shi ko da bayan ya mutu ma a ji labarin shi to idan wannan ya haɗu aka samu clash of interest wannan yana son irin wannan falalar wannan ma yana so kuma ya zama mukamin da zai bada wannan falalar kwaya ɗaya ne ko kujerar ko masallacin ko mun gane to shine sai a samu fitina shine sai ka ji ai ta fitina mara daɗi da za ta ta ji a labarai iri daban-daban idan muka shiga karni na hudu a wannan lissafin za ku je wannan labaran da dama jama'a wanda suka faru a zaman nan tsakankanin hanabila da shafi'iyya tsakankanin malam wani da malam wani kamar yadda aka faru wancan kamar tsakanin barbahari da da da da da abul hasan al-ash'ari misali irin wannan kamar shi ibnu abi dawud da su da su Ibn sa'id da da su abu nu'aym ma shi wannan mai ne zamu zo kan tare shi dan rikici ne sosai ibnu abi dawud yi rigima da mutane kala daban-daban to akwai malamai ire-iren waɗannan har zuwa zamuna na nan kusa irin tsakanin sahawi da Siyuɗi, tsakanin ibnu hajirin da aini da murtul qari ga sunan burjik ire-iren waɗannan fitintunu illa man asama Allah wa qalilun ma Allah ka tsare baya ga makarantar shafi'i da ya zama babban ɗalibi a cikinta akwai kuma makarantar ibn uyaina wanda yana daga cikin asbatin nar game da riwaya daga ibn uyaina sufyan bin uyaina wa fi hal imam abul abu nu'aym al fadl ibn dukayn al mula'i al hafiz muhaddith al kufa rawa an al a'mashi wa zakariya ibn abi za'ida wal kibar Imam Al-khalifa ana ta mutuwa ne a shekarun da kuka lura malaman shi ne suke ta kwanciya ga wani ma al Abu Nu'aym al-Fadl ibn ah, wannan babban malami Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn ibn Hammad wanda shi kuma bararren bawa ne ga mutanen gidan Talhatu dan Ubaidillah al-Mula'i al-Mula'i shine a ce mai sai da zannuwa al-Mula al-Mula'u shine da mata suke rarraka watakila gidansu sun gaji shi da irin wannan atambobi ne da makamantansu alhafiz ƙwararren malamin nan muhaddisin kufa malamin hadisin ƙasar kufa rawa an al'amash wannan malami yana da riwaya daga a'amash wa zakariya ibn abi za'ida wal kibar qala ibn ma'in ma ra'aytu athbata min abi nu'aym wa affan banga wanda ya kai abu nu'aym da affan ibn muslim tabbata ba kuma dukansu a wannan shekarar suka rasu ah, abu nu'aymin yana da riwaya a cikin dukkanin kutubu sita ga baki ɗin su wa qala al-imamu ahmad ahmad dan hanbali yake cewa kana yaqdana fil hadisi arifa ya kasance a fadake yake a harka hadisi kuma masani wa qama fi amri al-imtihan bima lam yuqim ghayru game da maganar imtihanu khalqul qur'an ya miƙe yayi abinda da babu wanda ya ƙi irinsa domin shi da aka shigo da shi a gaban shi aka tsorata wasu suka amsa karanta siru alamin nubala da tarihul islam na imam zahabi da ainihin littafin a tarihul tabari da aka shigo da wasu a gaban shi suka amsa aka zo kan shi aka ce to me zaka ce kaga dai jin mutane sun amsa yace to me zan ce kuwa so kuke da faɗin magana da suka faɗa yace wallahi raina bai kai darajar botin rigan nan ba a na sai ya cire botin rigan ya wurga yace wallahi raina bai kai darajar shi ba ku kashe ni ba zan amsa ba akwai wani abokin rigimar shi a wajen shine malam Ahmad ibn Yunus wanda ba sa ga maciji sai da ya miƙe je kama kanshi ya sumbace shi ce Allah ya saka ma da ni duk da suna da fada amma yanzu saboda ana kare aqida ne sai koyi ya ga fadan shi kaga ne eh, to lalle wannan ta gare ni wannan wannan fatanne ne ko suka rabu da shi <laughs> sai aka rabu da shi kawai aka ce tafi abinci shine kaji abin amr yana cewa qama fil amri fi amri limtihani bima lam yaqum ghayr afahu Allah Allah ya kara mishi lafiya wa kana a'lam min waki'in rijali wa ansabi wa waki'un afqahu min su biyu a cikin manyan ɗaliban amash akwai waki' birul jarrah akwai kuma shi wannan malami Abu Nu'aym yace shi wannan malamin ya fi abu ya fi waki'u sanin mazaje da nasabobinsu isnadoji shi kuma wakiku ya fi shi zurfin fito ya fi damuwa da fito kuma shi waki'u ya girme shi da shekara ɗaya ne shekara ɗaya kawai ba shi a rayuwa wa qala yi. wani kuma yace lamman tuhina qala wallahi unqi ahwanu min zirri hadha yace na rantsi da Allah wuya na ya fi arha a ido na fiye da wannan botirin riga sun makaza zirrahu wa ramau ya wurgi da botirin riga ya rasu a a ƙarshen watan sha'aban ne ranan ƙarshen watan sha'aban ana gobe azumi kin daren da yace shak ranan ya rasu Allah ya gafarta mishi Imam Bukhari ya yawaita riwaya hadisi daga al-Imam Abu Nu'aym al-Fadd ibn Dukayn har wasu suke tambaye shi wata rana cewa an gata mara, waɗannan malaman ana cewa 'Yan eh, shi'a ne ya kake yawan riwaya da gare su yace ku kuna magana akan Abu Nu'aym ba ku ga malaman mu kenan su Ubaydullah ibn Musa ba ba ku ga irin su ba kenan waɗanda in aka ce Muawiya sai sun dindima asha idan sunan ka Muawiya ba za su baka hadisi wace wannan yana da sakin sha'ani waɗannan malamai a wannan lokaci siyasa ce ta kowa da garin da ya fito garin da ya fito kuma akwai jam'iyyar da ake bi ba za ka hana shi bin jam'iyyar ba amma malamai ne da ilimin su da nagartar su wannan matsalar ba ta sa a kyare su ba ba ra ta gaba da su musulmi ne su ahlus sunna amma a siyasance ga bangaren da suke zaka shin zaka ji an ce yana da tashayyu'i ko fihi tashayyu'un qalilun ko yasirun ko kana yamilu ila kaza duk waɗannan ba matsaloli bane zaka ga tiqatu ne ana karbarewa su وفيها أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي الحافظ a wannan shekara dai har ila yau abu abu ghassan malik ibn isma'il annahdi al-kufi al-hafiz rawan isra'ila wa tabaqati wannan abu ghassan shi ma wannan shekara ya rasu yana da cikin jalil sitta qala ibn ma'in laysa bil kufati atqal min abu hatim yace abu ibn ma'in yake cewa babu wanda ya kai shi gaskiya da kwarewa a kasar kufa wa qala abu hatim razi kana ba fadlin wa yana da falala da salaha wa kanat wa salahin wa ibadatin kanat alaihi ya kasance yana da sajada guda biyu kuntu izana nazartu ilayhi ka'annahu kharaja kharaja min burjin lahu wa lam ara bil kufati la abu nu'aym wala ghayru Ya ce ya kasance idan ya fito ka kalle shi sai ka ɗauka. ya fito ne daga cikin wani wani wuri mai sanyi saboda ni'imar da ke tare da shi kuma ce ya fito daga cikin ya ce babu wanda ya kai shi nagarta a ƙasar kufa ko abu nu'aymin ko wani sa وقال أبو داود أبو داود يتي في تشي كان كان شديد التشيع yana da tsananin shi yana da mai tsananin shi wannan mutumin kasar kufa a ah, dangane da wancan shi wancan da muka ji abu nu'aymin shi nashi tashayyu'i din shi khafifi dan daga cikin abin da aka ce yana faɗa yana cewa hubbu aliyin ibadatu wa khairu ibadatin ma kutima kauna aliyu ibadati mafi alherin ibada kuma shine abinda aka koyi da haka baya bayyana irin wannan ra'ayin nasu Abu Nu'aymin in ba na manta ba kar mu je da nisa labarin shi suna da yawa jama'a akwai cewa yana karban kuɗi wajen bada riwaya har aka ce to Allah zata malam in ka karba abun attajirai amma ustazai almajirai dalibai ilimi ba su da kosi da ce a Allah kowa sai ya bayar ce ɗaya goma sha uku da mata biyu ku ce ba na sana'a komai sai dai ba da hadisi ku ce ba na shi kuɗi ba dole in ba da hadisi in ba da a bani kuɗi sannan ba da hadisi da ka in kuma zai tambaye ka ya ji source ɗin income ɗinka sai yanka maka kuɗi gurgurdan arziki <laughs> to shi da aka ce da ya rasu sai wani ɗalibin shi ya farki ya gaishe ce ya akai da kai al'ahira game da karban kuɗin hadisi yace ce to an bincika aka ce gaskiya ne ina da iyali sai aka ban uzuri <laughs> eh, shi ne yana da rahani sosai kwarai da gaske to har a cikin farkin ma aka yi musu wannan raha wata gida shine wata rana wani unkwasa kofar shi yace ya unkwasa ya yace waye yace rajulun min bani adama sai fito da sauri yazo ya kama shi ya sumbace shi yace ashe akwai sauran zuriya adama har yanzu aka sani <laughs> eh to shine amma ya ya ya taba ya taba yi ma Yahaya dan ma'inu wani cin mutunci Yahaya dan Ma'in da Amr dan Hanbali da wani dalibin su shine Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi sai ya haɗa ya ce ni ko sai na jarabta abu na aimin malam da hamadu ya ce mishi a ikyalin mutumin nan hadisin shi bai da matsala cewa sai na jarabta shi sai ya ɗauki hadisai guda talatin da abu na aimin ya ba su ya rubuta su a takarda bayan kowace hadisi na goma sai ya saƙa wani hadisi wanda ba na shi ba haka hadisai uku kenan ya saƙa tsakanin goma da goma da goma yana cikin labarin yana cikin littafin tarihu bagdad da sirr alamin nubala yace to da aka je aka zauna inji shi ar-ramadi yake bada labari sai malamin ya zauna akan dakali malam Ahmad Hanbal ya zauna a gefen dama ya haɗa mai ya zauna a gushi kuma yana zauna a ƙasa a gaban malam shine sai kai kai ya haɗa mai ka fara karantawa haddan qala haddathakum fulanun an fulanun an fulan har aka kai hadisi goma yana gyada kai kai da aka karanta na 11 sai ce goge wannan ba hadisi na bane aka sake karanta goma aka je kan na 11 yace wannan ma ka goge ba hadisi na bane to daga nan sai ya fahimci oke wannan shiri ne kenan shikenan shi ya ya kure ya ya kufula ana kaiwa na 30 yaji za a abun nan kawai sai ya dafa goyen shi ya dafa goyen ya dan bayu yace na san wannan abokin naka mutum ne mai hankali ba zai wannan abun ba wannan kuma yaro ne ma bai kai nan ba kai ka shirya wannan iskancin ya sassake shi aka ce sa kafa ya tokare shi sai dai fada kasan da kanin yace ku tashi komo gidana <laughs> yana nan sai ku tashi komo gidana yi za ku zo kuwa wannan rashin mutunci shikenan ya sake ba sa hadisi ya sallame shi kawai to kaga sai ka dinga auna malamai iri daban-daban ne mutane ba kowa ka je ka mu'amalanci shi da kake mu'amalanta da ba yana da labarai da yawa na irin waɗannan malami ne dai ƙwararren malami daga cikin malaman sunna Allah ya fata mishi wa fiha abu al-aswad an-nadr ibn abd al-jabbar al-muradi az-zahid al-misri rawa an layth wa tabaqati sai kuma uh, abu al-aswad an-nadr ibn abd al-jabbar uh, al-muradi wanda yana daga cikin rijal na Abu Dawuda da Imam an-Nasa'i da Ibn Majah as-salasa din Abu Dawuda da Ibn Majah rawa an lay yana da riwaya daga lay ibn sa'd wa tabaqatihi da kuma tabaqas eh, sai ce qala abu hatim saduqun abid wa shabbahatuhu bil ka'anabi rahimahullah abu hatim yake cewa wannan mutumin kirki ne mai alheri mai ilimi mai bauta Allah ina kwatanta shi da alqanabi abdullahi ibn maslama ke. rahmatullahi alal jami' sai malam yace sanata 20 wa 200 shekara ta 200 da ashirin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiha aqada al-mu'tasim ah, lil abshin ala harb babakar al-khurrami alladhi hazama al-juyusha wa kharraba al-bilada minhu 20 sanata a wannan shekara aka sake kulla wata sabuwar tuta aka ba wani komanda shine abshi wanda ɗaya ne daga cikin turkawa a lokacin waɗanda mutasim ya ta jawo su a jika bayi ne ya dinga siyo su yana kora su yana mai da su manyan sojoji mutanen turkiya ne da sunan shi kenan a al'afshi aka ba shi kwamanda don ya je ya ƙi wannan zindiki ba baka da kurrami allazi hazamar wanda ya dinga ruguza sojoji wa kharrabal bilad min 20 sanata ya lalata kasashe shekara 20 kenan ana fitinan da shi thumma jahaza muhammad ibn yusufa al-amir li yabniya al-husuna allati kharrabaha baba sannan aka sake kulla ma Muhammad dan Yusufa wanda shi kuma amiri ne prince ne aka kulla mishi tuta dan yaji shi kuma ya gyara garuruwan da babakin al ya bata su faltaka al-afshin bi Babak fa zama huwa qatala min al-khurramiyyati nahwa al-alf suka gamu aka aka ci nasara akan shi khurrami din a wannan lokacin ya gudu ne ma a lokacin aka kashe kamar mutum dubu cikin sojojinsa wa haraba Babak ila Muqan ya gudu zuwa wani gari mai suna Muqan thumma darat lahumu ya yatulu shabu sannan aka yi tabbatin ta iri daban-daban wanda bayanin zai au an ta yakin har za mu zo mu je a shekara ta 222 sannan Allah ya ce mai kisa suka kama wannan wannan shedani kuma ba da yaki ba da dabara dabara aka yi ana sa ransom cewa duk wanda ya kawo shi za a bashi kaza da haka ne aka samu suka yaudare shi suka kai shi wani eh, gida kuka ce kaman eh, ruga suka zo da shi suka ta bashi abinci yana ci sai da suka tabbata ya nutsu makonni suka ce mai ai suma duk mabiyan shi sannan suka tura wani ya zagaya je faɗa ma sojoji tsakar dare aka zo aka kewaye shi aka kawo shi da aka kawo shi aka shigo da shi bagadaza a watan safar na shekara ta ɗari biyu da ashirin da uku ranar buki aka yi ana ta murna ana ta murna cewa an kama wannan babban shaidani aka zo aka sara hannayen shi da ƙafafun shi aka mai da shi dungulmi haka aka bar shi ya dinga gungura a cikin rairayi da zafin rana har ran shi sannan aka tsire abin banza ana ta murna cewa yau an yi magani shi to amma dai a yaƙi kam ba a karya shi karyawa a ce wai an karya shi gaba da ya yi iya abin da zai iya na rashin mutunci Allah ya tsare wa fiha amara al mutasim bi insha'i madinatin makana al-qaquli yattakhidha daran lil a wannan shekara ne kuma ma'amun ya bada mutasim ya bada dama a gina mishi sabon gari a gurin da aka yi wancan yakin mai suna wani wuri mai suna a anan aka zo aka gina mishi sabon gari wanda zai mai da shi wato sabon birnin halifancinsa. sa wa sumiyat surra marra surra marra wanda duk ya gani zai ji dadi shine ake cewa samira daga baya sunan garin kenan har yanzu sunan garin kenan jiha ce a ƙasar iraki eh, kilomita ɗari da 125 ne daga birnin bagdad a arewacin ƙasar ana huda shi da turanci samarra samarra s a m a r a samarra samira ne samira ɗin abbreviation ne ko kace eh, abin nan ne eh, na na na surra marra acronym ne kenan da ce ko acronym ne kamar da ake cewa meku waye kaga harfa ne aka dauko daban-daban na kalmomi aka hada suka bada sabuwar kalma to haka shi ma wannan daga surra man ra'a shi aka dauki sin da alif da mim da ra da hamza ne kuma sa mi ra'u surra man ra'a shine sunan gari da haka aka hada sunan gari gari ne mai kyau kankanin gari wanda aka yi shi aka cika shi da kayan alatu da gine-gine na alfarma da wuraren shakatawa da koguna da faranni da wane ne aka yi mishi wannan gari وفيها غضب المعتصم على وزيره الفضل بن مروان وأخذ منه عشرة آلاف عشرة آلاف ألف دينار a wannan shekara ne akwai wani waziri shine al-fadl ibn marwan wanda zamu zo mu je rasuwar shi can gaba shekara ta ɗari biyu da 250 ya rasu wannan wannan gwamna ko abin nan mai sunan shi eh, eh, minista ya kasance ja'irin mutum ne mai mugu a azzalimi sannan kuma bakin marowaci ne shi kuma wannan halifan yana son yin kyauta sai ya dinga hana shi ko ya ce ba mutane kudi sai ya hana su inda kaga yaran yan siyasa suna yi an ce a ne sai su hana shi kawai shi kuma ana can alisafa an bashi ta Allah ya isa da sauransu to ne da sarkin ya gano sai ya cire shi kuma ya kwace kuɗaɗe masu yawa a hannun shi wanda ya tara na almundaha kaji nawa ya fara nan asharatu alati alf miliyan goma ke asharatu alati alf dinar domin alf alf shine miliyan ko to so goma dinari miliyan goma kamar yanzu a ci dala miliyan goma ne kamar haka misali yasa aka kulle shi har yana faɗa yana cewa ya ƙi bin Allah sai Allah ya sa na akan shi ni dole ya bi yasa aka kulle shi aka kwace gidan shi aka lalata mishi harka duk da yake kamar da aka faɗa mutum ne mai fasahar magana da iya zance amma bai iya fadda kanshi ba a wannan lokacin don ah, ƙarya ta riga ta ƙare thumma nafahu wastawdara muhammad ibn abdul malik al-zayyat ya kore shi ya sanya wani sabon kwamishina ko wato minista shine muhammad bin abdul malik al-zayyat wa fiya tufiya adam ibn abi ya al-khurasani thumma al-baghdadi sai kuma wani malamin bukhari shi ma adam ibn abi iyas abu iyas sunan shi abdurrahman al-khurasani ah, thumma al-baghdadi nazilu as'alana wanda ya sauka a asqalan ta ƙasar ainihin wato misra kenan yanzu sami'a ibn abi dhi'b wa shu'ba wa rawal kabira yana da riwaya da yawa wa kana salihan qanitan lillahi ya kasance bawan Allah ne mai komawa zuwa ga Allah mai bauta walam mahtudira yayin da mutuwa ta zo masa qara al khatmata sai da suke alqur'ani aka ce wuni guda yana cikin gargaran mutuwa kawai tilawa yake ثم قال لا إله إلا الله ثم فارق bayan da ya gama sauka alkur'ani tsaf sannan ya furta kalmar shahada sannan ya cika ma'ana yayi cika mai kyau Allah ya gafarta mishi wannan malami al-Imam bukhari da Tirmidhi sun yi riwaya daga shi kai tsaye al-Imam nasai da Ibn Majah sun fitar da kan shi bil wasita babban malami ne an haife shi tun shekara ta 132 shekarar rugujewar daular Banu Abba Banu Umayya aka haife shi قال أبو هاتم ثقة مأمون متعبد أمنتتشي ne malami ne ƙwararre, wanda yake mai bauta Allah wafiha fiha Khallad bin Khalid al-Sirafi kuma Abu Isa Khallad ibn Khalid al-Shaybani al-Sirafi al-Kufi al-Ahwal malamin kasar Kufa din nan wanda yake mai mai harare garki kufati wa tilmibu salim malamin qira'a ƙasar Kufa kuma ɗalibin Salim wani malamin qira'a tasaddara lil iqra Sulaim Amin ko tasaddara lil iqra ya ya kafa makarantar karanta da alqur'ani wa hamala anhu ta'ifa malamai da dama suka dauko karatu daga gare shi wa haddatha an Hasan ibn Salih ibn Hayy ibn Jama'a yayi karatu daga wajen ainihin wato Al-Hasan ibn Salih ibn Hayy kuma har ila ma ya dauki riwayar Qur'ani shi wannan daga Hamza ibn Habib al-Zayyat qala Abu Hatim saduq wa fiha Asim ibn Yusuf al-Yarbu'i al-Kufi al-Khayyat sai kuma malam Asim dan Yusufa Abu Umar al-Yarbu'i al-Kufi al-Khayyat kire ne wannan rawan Isra'ila wa jama'a وروى البخاري عن أصحابه yana da riwaya daga Isra'il da wasu malamai Bukhari kuma ya riwaya daga ɗaliban wannan Muslim ya fitar da hadisin sa haka Tirmidhi da Nasa'i wa fiha Abu Abdullah aw ah, fiha Abdullah ibn Ja'far Ibn raqi al-Hafiz sai kuma Abdullah ibn Ja'far ibn Ghailan wanda shi kuma wannan bararren bawa ne na ah, na gidan su Alu Uqbah ibn Abi Mu'ayth shi ma babban malami ne yana da riwaya a cikin al-kutubul arba'a ne wannan banda bukhari banda muslim rawana abdullah ibn amr wa tabaqati yana da riwaya daga abdullah dan amru da tabaqarsa wa qad taghayyara hibbuhu qabla mawtihi bi sanatayn wannan ya samu rudewa haddasa kafin rasuwarsa da shekara biyu wa fiha abu amr abdullah ibn raja'in al-ghuddani bil basrati yawma akhir sana shi kuma malam abu amrin gubbani abdullahi ibn raja wanda ya rasu a ranar ƙarshe ranar ƙarshen shekara kuma a ce 29 ko 30 ga zulhijja kenan wa kana thiqatan hujjatan rawa an ikrimah ibn ammar wa tabaqati ya da riwaya daga ikrimah dan ammar da tabaqas wannan bukhari ya fitar da riwayar sa sai al-imam an-nasa'i da ibn majah bukhari nasa'i da ibn majah wa fiha a wannan ne kuma shekara har ila yau Usman ibn al-Haytham mu'azzin jami' al fi Rajab rawa an Hisham ibn Hayyan wa ibn Jurayj wal Kibar sai kuma Usman ibn al-Haytham ibn Jam ibn Isa ibn Hassan wanda aka san da suna Usman al-Mu'azzin wani kwararren ladani ne mashahuri a kasar Basra ya rasu a Rajab ya rasu a watan Rajab ya yi daga hisham ibn hujjan da ibn zurai wannan ya daga cikin kibaru shuyukul bukhari haka an nasa'i ma ya fita da riwayarsa sika ne sai dai ya samu tagayyuri a ƙarshen rayuwarsa fa ana mushtarki ne kamar yadda abu Hatim ya faɗa kamar yadda ɗansa abdurrahman ya hakaito da gare shi na وفيها عفان Muslim al-Basri الحافظ البصري أحد أركان الحديث نزل نزل بغداد ونشر بها علمه وحدث عن شعبة وأقرانه الله أكبر سيكون بابا مالمي عفان بن مسلم بن عبد الله البصري متمن قصر بصرة أنا يفا أفان الشكرة تتهي تلاتين دا هدني باين هجرة من الله صلى الله عليه وسلم بابا مالمي متمن قصر بصرة ذهب يتي أحد أركان الحديث ɗaya daga cikin turakun hadisi babu shakka akan haka eh, waccan waccan eh, shekarar haihuwarsa haka za biya ambata amma yake cewa tahdidan aw taqriban kamar da fara cikin shiru alamin dubara. nazala bagdad malam affan ya zauna kasar bagdad ya baggaru su na basara wa nashara biha ilmuhu ya ilmin sa wa haddatha an shu'ba wa aqran ya daga cikin manyan manyan daliban makarantar shu'ba da da sauyin shu'ba qala ibn ma'in ya dama ila yake cewa ashabul hadisi khamsa malaman hadisi mutum biyar ne wanda suke malaman hadisi na azo a gani ce ibnu jurayj wa malik wa thauri wa shu'ba wa affan waɗannan daga cikin waɗannan rukunnan hadisi sun fi a shi su kai ashabul hadisi arkanul hadisi ne waɗannan dan kowa ba za a gaza samun shi da da wato makaranta da musnadi da ɗalibai wanda kowa ya ji labarin su a duniya ba a tuhumar su ba a neman komai a gun sai dai ilimi qala hanbal a cikin kitabul mihna yace katabal ma'mun ila mutawalli bagdad liyamtahina liyamtahina an-nas ma'mun ya ruwaito ma ya rubuto zuwa ga gwamnatin cewa a jarabci malamai famtuhina affan sai aka zo da affan aka mishi jarabawa aka ce mishi famtahin famtahana famtuhina affan wa kataba al-ma'mun fa in lam yujib affan faqta rizqahu aka rubuta aka cikin wasiƙa cewa idan affan bai amsa ba to a dakatar da albashinsa malami ne da gwamnati ke biyan shi albashi yana karantarwa wa kana da kuka shari 500 dirham sori ba karantarwa ba yana aiki ne a ma'aikatar shari'a a lokacin a matsayin kama abin da ya ce mufti wanda ko kuma a lokacin abin da suke yi shine ana ce musu mu'addilun kafin ka bada shaida akan wata shari'a to sai ka samu tawfiki daga wajen su dan har zuwa take su yawo su tambaya me wane yake ciki me halayensa su waye abokansa ya sa ya gaskiyarsa sanan sai su saka a cikin littafin mutanen da suke da tankiya za su iya bada shaida idan ana musuwa to wannan aikin yake a lokacin an taba ƙoƙarin a bashi rashawa cewa akwai wata rigima da ake yi ta wani kuɗaɗe masu yawa za a bashi 25% ɗin kuɗin aka bara lokacin cewa za a bashi rubu'i na kuɗin gaba ɗaya amma kawai abin da ake so akwai wani da zai ba da shaida ya ce mutumin ya cancanta ya shaida ya ce ba zai ba aka aka da shi ya ƙi har suna ce mishi mahaukaci ne ba haka suke ce mishi har an taɓa ma samun wani yanayi wanda shi ogan nasu a ofis A sai da ya fara zanen hanya daga cikin mutum nan bai da musuwa hankali kuwa saboda irin yadda yake abubuwan shi ya saba da yadda mutane ana ganin wurin samun kuɗi ne shi kuma babu ruwan shi ma'aikatar shari'a har yanzu ya kasan gidan kuɗi ce ko hanya wannan da ba da gaske bane ko ina kama kuma su akwai shi duk abin da aka zo a raba sai shi ba so. to wannan albashin ma da ake bashi da aka zo aka ce to kai fa alaga ta malam sarki ya ce in baka amsa ba daga yanzu a rubuta zuwa ma'aikatar albashi a dakatar da yace to sai shikenan fa kan lahu isharat 500 dirham falam yujibhu wa qala yace wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun yace arziki na sama duk abin da ke ake samu a sama yake shikenan aka cire shi aka daina bashi ba ai wata shida ba a faru ya shiga cikin kunci gashi yana da iyalai da marayu da mutanen gidan shi an ce masu cin abinci a gidan shi ba su gaza mutum arba'in ba sai da gaba suka watsa suka ba shi waje duk mata masu ga gudu suka ce wannan matsiyacin miji mai kashin tsiya arziki na bunka kana gudun shi suka zo suka bashi sai ne kuma shi kadai kaman mai shi kadai haka ya rayu kusan shekaru goma na ƙarshen rayuwarsa don daga sanda aka fara wannan rikicin da ya kuɗaɗe suna ragun mashi amma wannan lokacin ne ya shiga cikin wannan kuncin a suka waɗe suka bashi wuri har zuwa rasuwarsa suka tafi suka bashi waje al-Imam Abu Dawud ya bayar riske shi amma ya riske sa ya shigo garin Bagdada ya tara ana jana'izar su sa da ya neman karatu a gurin gurinsa akwai lokacin da haikar su zuwa ga saboda neman abin da zai ci yana zuwa yana ansan kuɗi yana mutane addu'a kamar yadda Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi ya ruwaito a cikin tarihu a tarikh nashi al-ma'rifatu wa tarikh cewa wasu ɗalibai wata sun zo gidan shi neman sa sai aka ce ai suka fita suna tambaya ina yayi ne aka ce ayayi cin ina yayi aka nuna musu inda yaji shi makabarta yayi yana cin mutane adda yana ta adda ashe kuma adda wani ne ya bashi kuɗi ce da Allah alga ta malam aje makabarta ai addu'a musamman saboda uwa ta yace to shikenan ya karba yaji suka zo suka yi ustadai ne masu zafin kai suka ce amma Allah zata malam ka wulakanta kanka wallahi yace to ya zan yi da yunwa ku ba ku bani ba kuma ku ga mun da aka ce zuwa neman mata addu'a ba kyau babu inda aka ce ba ke ko bai kamata a asali a kai ga haka ba amma su suka tasa samu shi saboda ya samu abin da zai ci na halatta shi bai iya koyo ba kuma sai karatu malami ne masani iyakar masani amma sai da shiga cikin wannan kuncin na rayuwa Allah ya tsare mu shine wanda muka ambata da cewa eh, ibnu adi ya ambace shi a cikin al-kamil saboda waɗannan abubuwan da suka faru a rayuwarsa na tataburza da ya samu kanshi a ciki da wasu suka nemi su soke shi akai cewa yana san kuɗi yana mazuwa yana yin addu'a eh, ta bakwai da sauransu a addu'a yake zuwa irin ta sunna zai je tsaya a makabarta ya ta addu'a to amma babu kabarin uwar shi ba na uwar shi dan ba garin su bane mamatan ba nashi bane masu mamatan ne tunda sun shi salihin salihin bawa mutumin kirki suna fatan addu'a bakin shi mai albarka sai suke biyan shi kudin wannan wahalar da yake musu shi kuma sai ba kan shi fatawa ya halatta gare shi sai ba kan shi fatawa tunda mutane su sun ba kansu fatawa cewa su kuma marowata ne ana tayyabin shi cewa ya ki karɓar na sarki amma kuma ba wanda ya bashi shine shiga cikin wannan kuncin kaji fa aka ce duka iyalan shi da matan shi da yayan shi sai da suka gudu suka bar shi saboda yunwa yau ba a ci ba jiya ba a ci ba gobe ba a ci ba ba a tunanin cewa ai saboda albashi yayi latti ne an samu za a shana ba a jiran wani albashi ba a tunanin cewa eh ana jira ai girbi ne a zo da shi daga gona ko kuma ai an tura wani dukiyar kasuwanci ne babu babu kuma wani tsammani ba a tunanin wani kowa zai kawo zakka ko ana jiran na sama din ne ko fi sama irin kun din kawai ake jira ko mun gane da ma da ka suka shiga cikin kunci mai yawa wanda ba kowa ke iya jure shi mutane iri daban-daban ne sai suka wade suka bashi waje Allah ya gafarta mishi Affan dai ibnu Muslim babban malami ne jama'a daga cikin manya-manyan malaman hadisi Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta Allah ya kara mishi rahama ah, wa fiha qalun qari ahli al-Madina sahibu nafi'in wa huwa Abu Musa Isa ibn Mina az-Zuhri maulahu al-Madini sai kuma qalun wannan qalun ne riwayar Qur'ani daga malamin sa kuma mijin uwarsa step father ɗinsa wato abin nan nafi'u ne madina dan ya ya auri uwarsa ne tafi da yaro kankani eh, ya ji shi da daɗin murya ya laƙana mishi qur'ani shi yasa yake ce mishi ma qalu dan qalu din sunan wani tsuntsu ne da ya iya kuka mai daɗi wannan ba shi da riwaya kwata kwata a cikin hadisi eh, imamu qalu ya shagalta ne kawai da karanta da alqur'ani ana Allah ya mishi baiwa shi daukaka da daɗin murya da sanayyar da Allah ya mai asalin sunan shi ga yinan shine Isa ibn Mina az-zuhri mawlahu bararan bawa ne shi ma al-madina dan garin madina wafiha fiha ash-sharif abu Muhammadu muhammad al bin ali al-riba musa al-kadim al-husayn ahad al-ithna ahad al-ithna ashara imama alladhina yadda idrakatu isma sai kuma ah, abin na tara a cikin jeren giyar mutane goma sha biyu da yan shi'a suke cewa ma'asumai ne a immatul shi'a al-ithna ashara din wannan shine na tara a cikin wannan sarkakiya shine uh, sunan shi kenan Muhammad zaka lissafa Muhammad dan Ali dan Musa dan Ja'far dan Muhammad dan Aliyu dan Husayn shine saba shi al Jawad sunan baban shi Ali aliyu uh, abin nan kai muhammadu jawar eh, dan gidan aliyu riba ko aliyu riba shi kuma dan gidan al-Kadhib Musa al-Kadhib dan gidan ja'far sadiq ja'far sadiq dan gidan muhammad muhammad eh muhammad kuma dan gidan aliyu zainul abidin kenan wannan da ya tsira a karbala mamakin Allah kaga wannan dakwaya ɗaya ne tsira duk zuriyar sai na Husaini ta amince shi kuma har yanzu akwai su a duniya har yanzu akwai su a duniya zuriyar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma kaga shi kuma dan gidan Husaini Husaini dan Ali to wannan a wannan shekara shi ma ya rasu shine wannan da Ma'mun ya dauko shi zamu ji anan ya bashi auren ya yace shine wali a sa ya mutu ba wanda da a duniya ba domin aifin shekara ta 195 ya mutu a wannan shekarar 220 kaga 35 kenan kawai bai bai dade ba a duniya ana zargin ana zargin cewa an bashi guba ne ya ce Aka ake zargi ana zargin matarsa ita ta bashi guba ana zargin cewa mu'tasim ne ya ziga ta ko ya bata kuɗi wallahu a'lam domin eh, matar sa mu'tasim kanin ubanta ne kuma shine halifa dan ubanta shine wancan ma'mud asa akwai irin waɗannan zarge-zargen da yawa an ta kashe mutane ta irin wannan kisa na mummuke kamar san dan Aliyu ya tabbata cewa matar shi ja'ada ita ta bashi guba yace to amma abin da bai tabbata ba shine waye saka ta galibin yan shi'a da malaman tarihi wanda ba sa tacewa irin su ya aqubi sun karkata zuwa ga cewa wai su muawiya ne suka ba ta guba ta bashi ya to kaga irin wannan zargin yana buƙatan clear evidence a shar'anci ko babu shi da ka yafi mutiya ga mutum ya kame bakinsa daga faɗa inda ba muhallin ba da labari ne wannan dan babu tabbas akai kuma mata sun dade suna samu mazajen su kuba a cikin abinci su mutu ba sai wani ya saka su ba sai na saka su Hassan dan Aliyu ya shahara a labarin shi cewa yana da yawan aure saki Allah ya gafarta mai Allah ya kara masa yadda an ce yayi aure sama da 30 a Kufa kawai har na Ali yana ce musu karanta da waqat na Ibnu sa'id labarin yana nan sai idan suka zo sai na ya ce musu la tuzawwiju hasanan fa innahu mitlaqun kar ku bai wa ɗana hakan aure kun san shi ya da sakin mata sai ce a ka bar mu muna so mu haɗa jini da manzon Allah ba wani ko ya saka ba ku <laughs> saboda tsaba ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya aure wata kyawun mata ita ce ja'ada tana da gaskon da suka mishi takaba amma ita ake zargin ta sa mishi guba a abinci ya ci to kuma waɗanda za su iya ziga ta sa guban nan suna da yawa babanu waye bane karya lokaci domin babanta yana daga cikin waɗanda suka karkata zuwa ga ra'ayin kyamatar abinda Hassan yayi domin ya riga ya mutu shi amma ma yana da labarin za a yi abun ya riga ya mutu akwai ƴaƴan shi ɗan uwanta waɗanda su ma suna cikin waɗanda suka ga abinda Hassan yayi na haƙura da halifancin nan ba daidai bane sun jawo shi akai su ma za a yi ɗaukan zargi a kansu misali akwai khawarija sannan kuma akwai waɗancan sannan kuma akwai ita kankin kanta halaki shi ne ya motsa irin na mata ta ji labarin zai wani aure misali ko kawai ta fusata bayan mata suna yin wannan ba it's an old crime mata suna da suna yin irin wannan har yanzu ka san za ka yi aure ka ba hankali da da ka ta gida ga da ustaziya ka ce da abin ta baka ka ce mata bismillah ku ci tare <laughs> ka dinga bacci kuma kana kana ka kana bar idan ka daya bude in ba haka za ka duka aikin ka wallahi <laughs> a nan nan wallahi nan nan hayin kwata shekarun baya aka yi wata waƙiya bilal da wata mata aka ta dinga cewa sai ta yi sai ta yi abin da sai an ji labarin ta mata har yanzu tana zuwa karatu ka irin na ustazai da ake saka niqabi da hijab har yanzu bata tuba daga zuwa ustazanci ba har yanzu tana zuwa wallahi ana kwanciyar zafi dan ina so baka misalin cewa ustazai ma suna yi ana kwanciyar zafi irin ta waje din na haka take yawo da wuka tana laluban ina mijin yake zata ta caka mai sai da kuma wallahi saman soro yake kwana wallahi tallahi kai karshe ɗan uwan shi mata ne suka bubu da karfin tsiya suka sake ta suka ce wallahi an sake ta shi ya ce ba zai sake ta ba kuma zai wani auren sai ko za mu bari ta kashe ka wallahi mun sake ta dole kuma a da wannan sake ta saka wallahi oho ya saku bai saku ba oho ne? amma dai su jarabar suka mata duka sannan suka kore ta wallahi kuma suka ɗauki matakai na in sun ganta da dawo gidan za su ci ubanta tukuna sannan ta kura ta bar shi aka bar shi wani auren to da Allah ya kaddara mata bala'i na kisan kai da ta kashe shi ne so haka baka ka ce mata ustazai ba su da sauransu ba haka bane yau su ma suna da irin wannan nasu kai da kai ta takunka na rage sun kura kuran da maza suke yi idan kana da mata ko da matanka ne duka ya kamata in za ka yi magana da wata kawai ta jawo ne kake faɗa mata ka iya munafunci dole ne amma kana ɗakin wata kana magana da wata a waya to ba ma ma ta aure ba budurwa kana ɗakin wata kuma kana chatting da ita ko da an samu kurana kana amma ita ba ta zafi ba sai ko ta kyale ka in ta maka da sauki shine ko ta zubbara baki in ta ma da sauki kenan to daga nan kuma abu na hawa tana ƙara fushi ita ma shine har ke kawo ga irin wannan shedan kawai in ya riya mata shi ta ɗauke ta matakin da ta da dama kawai wannan irin wannan gudanarwa ya kawo so da haka babu tabbas akan me ya ja aka sha sunan ali haka shi ma wannan dai matan shi ta samu shi guba kuma za ka ga abin bakin ciki manyan mutane ne mutanen kirki yake irin wannan irin wannan rashin rashin imanin Allah shi kyauta a ah, kamar da aka ambata yace rafida suna da'awar cewa waɗannan mutane guda goma sha biyu suna da isma wato ƙararru ne daga kuskure kuma halifancin su daga Allah ne Allah ne ya rada su har yanzu kana faɗa wannan magana na farko su shine Ali din shi kanshi sai Al-Hasan dan Ali sai kuma Husaini babban kakan su waɗannan din sai dan nashi shine ah, na hudu kenan shine Ali ah, Aliyu ah, Husain Zainul Abidin ko daga Zainul Abidin kuma sai Muhammad dan ɗansa daga dan shi Muhammad sai kuma dan wannan shi ne Ja'far as-Sadiq kenan wannan shahararren malamin daga cikin Ahlul Bait to Ja'far as-Sadiq shi kuma dan sa Musa al-Kadhib daga Musa al-Kadhib kuma sai wannan da ake cewa Aliyu Riba wanda shine baban wannan sai kuma Muhammad al-Jawad shine na tara sai kuma eh, eh, cikon guda uku har zuwa dai kan Mahdi, akwai Musa al-Askari ko ah, sannan akwai ah, ah, wanda shine kusan na ƙarshen su wanda aka ce ɗansa yana da ɗa kuma duk ƙarya ne ma bai bar zuriya ba matar shi ma an zauna da ita bayan rasuwar shekara biyu ta aure ba ta ciki ba tana al'ada ta gama gari amma suka ƙarya suka ce akwai ɗan shi mahadi ya ɓuya a cikin wani rami daga baya ya ɓuya gaba ɗaya saboda matsiyata sun yawa za su kashe shi to kaga bai kamata a ce mahadi na tsoron matsiyata ba shi da aka ce ya fito zai kashe kowa amma kuma yana jin tsoron su sai ya ɓuya daga nan dai kuma ya kusufi yayi gaiba alkubar shi ne zai dawo ƙarshen duniya dan ya zai kwace musu mulkin sai ba su wallahu ala wannan dai shine khulatar abin da suke faɗa a cikin tafsirin su Allah ya tsare wala hu 25 sana kaji ya rasu shekarar shi ashirin kamar da muka ambata shekarar shi ah, za ta kama ashirin din kenan daga wannan kifai haka ne ko eh biyar ko ba ta tun da biyar kamar yadda na faɗa ba wa kana al-ma'mun qad nawwaha bi dhikrihi wa zawwajahu ah, ya riga ya ya ya nawwaha ambace shi sosai ya girmama shi kuma ya kaura mishi yarsa wa sakana biha bil madinati kuma ya zauna da ita a garin Madina sun tare da gidan ma'mun nan ah, fa kana al-ma'mun yunfidu ilayhi fi sanati alf alf dirhamin ada'a karimi ma'mun yana aika mishi da duk shekara dirhami miliyan ɗaya. yadda kyauta irin ta babba wato abin da zai ci a shekara tsab sai duk eh, wa qad ala al fa akramahu fa akrama muridahu ya zo ga mu'tasim mu'tasim ya ya girmama shi tufi bi bagdad fi akhir sanati a wannan zuwan da yi ne kuma ya rasu a ƙarshen shekara wadufina inda jaddihi an rufe shi a kusa da kabarin mahaifinsa Musa Musa al-Kazim wa mashhaduhuma bi yantabuhu da ammatu bi ziyara kabarin nasu yana nan jahilai suna zuwa ziyara wajen eh har yanzu kabarin yana na kasar Bagadaza a wata anguwa da ake cewa Al-Kazimiya Al-Kazimiya kasar Bagadaza zaka ga shi ko kai browse ma zaka ga hotunan kabarin wuri ne mai kyau mai ban sha'awa inda ake zuwa a rayuwar wannan bauta ta ainihin bid'a وفيها musa هذيفة النهدي موسى بن al mu'addib المؤدب في جمال الآخرة سمع أيمن ابن بابك wa tabaqati sai wani malami wanda ake ce ma Abu Huzaifata an sunan shi Musa ibn Mas'ud Al-Basri Al-Mu'addib ya rasu a Jumadan Akhira ya ji karatu a gun Ayman ibn Babak da tabaqarsa wannan malami yana da riwaya a cikin littafin Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah wannan malami jama'a yana daga cikin malaman da aka kitata burga kwarai da gaske akan samuwar hadisansa a cikin Bukhari ya da hadisai guda hudu ne rak a cikin bukhari ibn hajar ne bi tarjamar sa a cikin taqribu tarikh yake cewa saduqun sayyi'ul hifzi wa kana yustahfif haka yafa ya kuma dade a duniya ya wuce shekara 90 shekara 92 san da ya rasu kashin rayuwar shi ma ya samu rudewa kaga irin mutumin da ake wa tarjama irin haka bai yiwa a karba hadisin shi kuma haka kai kathirul khata' sannan sayyidul hibd ga amin sannan wa kana yustahfiz sannan an samu malamai da dama da suka rawanta shi Imam Ahmad ibn Hanbal Imam An-Nasa'i Darqutni Abu Hatim duk wannan suka rawanta shi amma kuma Bukhari ya rawaito hadisi da gushi a guda shine sai Ibn Hajar ya samu mafita yana cewa yake yake ganin cewa hadisan kamar mutaba'at wato ba ummahatu bane da yazo a cikin littafin huda sari bai iya bada amsa akan abubuwan da aka ambata akan malamin akwai hadisan shi daga ciki akwai hadisin da bukhari ya rawaito na cewa a a a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranan hudaybiya ranan hudaybiya ya an shi sharadi guda uku an ba shi sharadi guda uku kuma ya amshe shi wanda ya musulunta za ku dawo mana shi wanda ya ridda ba za mu dawo muku da shi ba wanda ya kaza kaza wannan sharuɗan shirutu, wannan hadisin bukhari ya ce shi daga gare shi da kuma hadisin cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na ali wan naru mithlu dhalik aljanna tana kusa da ɗayan ku fiye da kusancin igiyar takalminsa wuta ma kamar haka da kuma hadisin al-huzaifa da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa nabi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan manzo Allah ya mana wani irin wa'azi ma taraka fiha shay'an min umuri dunya illa zakaru babu wani abu na duniya da ya bari sai da ya zama ya ambace shi yana na cikin kitabun kita to wannan hadisi idan ka lura gaba ɗin za ga ba sa cikin usul na addini wato ba sa kafa shari'a ba sa magana akan sallah azumi zakka aikin haji da makamantansu wannan daga cikin wajihin da aka kalla na samuwar hadisan sannan daga cikin su akwai riwaya ta zo da qala da kala ne qala mansur musa ibn mas'ud daga cikin su tace riwayar wancan na shirakun na ali eh, eh, dan haka bukhari ya da riwayoyinsa ne a wuraren da ba sa cikin usul kuma yana da irin wannan riwaya a wani wuri a cikin littafin ta wata hanya daban to wannan ne ya bashi siffar mutaba'a ina fata mun gane ya fitar da riwayoyin daga wasu malamai tiqat sannan kuma nashi din na shi wannan malamin bai kawo su ko guda ɗaya a cikin asalin abin da su ne muhimmancin shari'a ya kawo su ne a cikin wajen labarai ko a wajen tsoratarwa kamar wancan eh, magana akan kusancin wuta da aljanna kaga targhib wa tarhib da ire-iren su to wannan ya daga cikin mafita da aka bai Buhari game da riwayan hadisan wannan mutumin mai suna Musa ibn Mas'ud al-Basri dan hatta imamu Tirmidhi zaka tara a cikin jami'in sa in yi rutu hadisin wannan mutumi sai ce hadisi ne mai rauni saboda wannan malamin gashi kuma a cikin bukhari to kaga wannan wata babbar eh, eh, eh, abin nan ce ma'adala ce wata wata abin nan ce harkakiya ce wanda wannan sai sifuna hadarin Allah ya yi musu gaba daya malam ya ci gaba da cewa qala abu hatim rawa an sufyana al-thawri bid'ata ashara alf hadith wa kana yusahhif ga jama'a magana ya rawaito hadisi guda dubu goma sha wani abu

Ya ce don haka har yanzu zikiri da bayan da sallar da take daga murya na'am ba ne, bane to ya magana nan da shi ce ko ka imami din ka daga murya ya zikiri i eh, abin da ya faru abin da yake ishara zuwa gare shi shine a wannan shekara ai ya faɗa mana a dunkule cewa da bidiyoyi kala daban-daban daga ciki sune irin wannan bidiyoyin in an zo zikiri ana yin shi da murya ɗaya ana ɗagawa kowa yana ji da kuma tsinuwa ga wasu wanda ake gaba da su a siyasance irin su ma'auya da makamantansu bisa daga cikin bidiyoyin da aka bayyana a wannan lokacin kamar yadda ya fada ba daidai ne a sirrance ake a sirrance ake wannan bikirori idan sun ɗan bayyana kaɗan haka an ɗan ji murya ko wani abu ba za a ce laifi ne, amma a mai da shi sha'ira ya zama ɗaya daga cikin sha'air na sai an bayyana ko ana ji a loudspeaker ko ana yi nan da sauki gaskiya a nan kasashen mun kaje kamar kasashen kudancin Najeriya za ga sun fin irin wannan bayan liman bai da sallah akwai wanda yake shine wakilin zikirin zai an shi latifika kai yanayi ana amsawa yanayi ana amsawa wannan bid'a ne to qaribun min hadha shine irin wanda su mala abubakar mu suke yara a makaranta zaka yi ba su uzuri ne idan an ce to da sunan karantarwa ne da akwai abubuwan da ake musamaha da dama dan karantarwa amma in ya zama al'ada to zai iya shiga cikin wannan shine an gama sallah ka ga yara islamiyya ko ƴan makaranta hadda za su ta zikiri tare da malamin su da sunan ana koya musu babu laifi a koya musu amma kar a mai shi ya wayi gari ya zama ya zama wani wato prescribe eh, yanayi na sallar ban sai ya sashi da Hausa ba ya zama yaran su tashi da misconception cewa haka ake yin sallah kawai wato da za a yi musu auna musu wannan kwatanci ne da babu laifi ma a je a yi sallar wasa inda ya tabbata ba lokacin sallah ba kamar yadda abu Humaydin yake yi ko a tsaye da su a cikin aji a yi sallah an gama sallah a yi har su iya in za iya wannan yafi. amma wancan ɗin ma ba iya halastawa don lalurar karantarwa kamar da ake halasta amfani da hotuna ake halasta amfani da cire ayoyi ko rikita hadisai don karantarwa wannan ya halasta a babin karantarwa don iyawa Abin da aka hana shi ne wanda zai zama a masallatai gama garin masallatai aje ana yin wannan da sallar juma'a ne ko idi ko sallar yau da kullum babu shakka akan bid'a ne kamar yadda ya ambata amma wannan ya bambanta da muryar mutum ɗaya ko biyu da za a ji ta kawai saboda shi mai katuwar murya ne ko kuma wanda ke kusa da shi ya ji muryarsa wanda ya zo ne kawai haka afwal ya zo ne kawai coincidental amma mutane su maida yin zikiri a bayan sallah da murya ta ɗagawa wanda kowa zai ji ko a jiusu daga waje ko da murya jima'iya babu shakka wannan bai samu asali daga sunna ba kuma a wannan zamanin aka fara shi a wannan karni na uku abin da ya fara din gaskiya ne na'am misali kamar yanzu wani yanzu da wani shi kuma shine eh shi ma kullun ne yake nufin ya tunatar su ko ko wata rana ce yake ganin akwai bukatar yau fa a tana mutane kamar sun manta me kuma ya ce musu ku zikiri kawai sai astagfirullah sai suka ji in yi haka da nufin ta musu ɗaya biyu haka ya wadatar amma aka zama kullum wannan mai tunatarwa aiki shi kenan kullum tana musu a wannan mahallin kaga an mai da shi wani abu sananne kamar yadda ake tuna musu lokacin sallah da kiran sallah sananne kullum ko da muna tare mun san sallah za a yi sai an fita an kira me sunan kiran nan tuna mana sallah me yasa ake yin shi kullum haka saboda akwai dalili akan kullum a tana mutane sallah ka fahimta shine ranar ne magana akan hatta irin wannan tafsirin da ake a cewa alamis kowa ya azumi ya mutane suka samu shi ina suka samu shi ba wanda suka samu shi kawai zangayi ne na ustazai yanzu har ya zo ya zo da gari in kace babu kyau ma sai aka samu kai ne baka da kyau kalla da kyau ku gani tuna sallah da ake wa mutane kullum akwai dalili ne akan to ina ka samu a dinga tana mutane azumi na nafila kullum cewa yau alamis kowa ya azumi ko kuma ayyamul bid ayyamu kaza ayyamu kaza kaji ana cewa yau mun samu ranar da zamu yi azumi guda biyar a jere ya hada alamis da juma'a alamis da ayyamul bid da kaza da kaza kaza duk waɗannan wallahi sai da shedan ki rikita mutane addini dole kawai sai mun tsaya yanda salaf suka aiwatar mu tsaya iyanan kawai akwai abubuwan da dama za ka gansu masu kyau ne tajmil da ake cewa idan mutum ya yi istihsanin shi to sai ne mishi mako madogara in baka samu baka bari dan tijjani ma abin da kawai yake ya yi istihsanin wani salati ya rasa mishi madogara amma da aka yi ce ai in ya zima haka duk su ma da aka suka yi bambancin kawai kai baka wata falala ta musamman to ana nan ana nan kuma na bayan ka za su kawo da aka ki kafa ɗari to shi za gara mu tsaya kawai iya abin da suka tsaya abin da suka ɗauke shi da irin wannan muhimmancin mu bashi abinda ba su ɗauke shi ba kama ba shi na farko dai tukunna tasbihin ai ba wajibi ba ne dan ya zo a cikin Bukhari ma ya yi babi akan ina hukuncin mutumin da ana sallah ya tashi fita shi kanshi manzo Allah an taba sallah ya tashi fita wani ma ya taɓa tashi ya fita wasu ma kai da yawa har aka zo ma za a yi rafkanuwa sun ma fita wa kharaja sara'anun nas to kaga ashe zaka ma barin tasbihin ka fita abinka ko ka fita kana yi sannan wanda yake tunanin mutane ba su waya sanar shi cewa ba sa yi a cikin zukatansu waya sanar shi a tunanin shi ne kawai ba su ba ko ka fahimta malam ba dole bane ya zama abin da yake tunani din haka ne tunda ai ba a bayyana ake yi ba liman da yake mana sallah a tarce al-asl shine yana yin karatu to kawai sai mai tunanin tunda shiru yake bari mu tuna mai kawai sai wani ya ce maliki yawmiddin da tunanin halafa yau bai tuno karatun da ya kamata ya azhar ba so kaga akwai akwai abubuwa da dama da za su taso iskaliya da za su taso kwashen da za su zama za su za su ake cewa tambayoyi da ake cewa za su taso da kansu akan irin wannan amma fa sai muna da tunanin kiyaye tafarkin salaf din kawai na salaf amma muna tunanin ustazanci da da siga ta yayi ko kuma ta yadda za a yi mishi wani kwalliya shi ma ya tafi tare da zamani to duk wannan ba su faso. so duk waɗannan wasu hanyoyi da na yi ma misalanci kanikanci da fanabitin yadda bai dan dace da abubuwa haka ya zama akwai akwai modernization a sa eh wanda kuma baya karɓar wannan gaskiya ni a yadda nake kallon abu wallahu a'lam wallahu a'lam amma ko wannan duka surutu na ne ban karanta shi a koyina ba na'am eh yawwa to wannan daban ai kaji shi abin da yake suna yi ne dan su tuna ma wani su kuma suna yi ne wato wanda yake baya ko bai jiyo muryar liman amma yana iya jiyo tasbihin wani wanda wanda ya gama amma tasbihin na ce suna yin shi jima'i ne ko kuma an ce suna yin shi ne kullum haka prescribe mutane ne waɗanda a ɗabi'ance akwai wanda muryarsa ko kun yi su da kusa wani sai ka ji ana jin muryarsa shi sirrantawar shi ya fi na wani ƙarfi irin su ne waɗannan wannan ba wanda yake da magana a kan wannan wannan ɗabi'i ne a ba ba dalili ne akan bayyana ba ba dalili ne akan bayyana da irin wannan suran ba da irin wannan manufar ba bari ne akan in ya bayyana da kansa ai mun yi tarafi da wannan ku in ya bayyana da kansa ba wani abu bane amma bayyana shi bayyanawa ta musamman ko kuma bayyana shi ta hanyar sawa a lasifika da kuma sauran mabiya tana jiwa kaga ban mata da wannan wallahu a'lam abubuwa ne da suke bukatar dole sai an yi takarar zan wajen mu'amalarsu su duk da ba fa da zaran kaga mutum ya kawai suka ce musasin su na yan bidiya bane ba da zaran mutane sun haka shi kenan musu zama yan bidiya sun zama abun kyama a ita kyararsu. ana tsine musu albarka ba eh eh to kaji karin bayani malam littafin bassam alu bassam na sharhin bulugul maram nufil ahkam ne go to ina ganin bari mu saurara anan kawai saboda lokaci ya kure sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu